zindin masu kallo barkan haka yau zan yi magana ne akan ƙazaman mata da kuma maza za ka ga wasu mazan ba sa son gyara jikinsu amma suna son su dinga kusantar matansu haka kazalika mata ba sa gyara jikinsu amma suna son su a kodayaushe su dinga su haka ba fa'ida ba ce ya kamata ku dinga gyara jiki ku daga mazan har matan ya zama da ki zauna very clean kai ma ka zauna very clean very neat kai karan kanka zaka ji daɗin jikinka Kai ma karan kanki zaki ji daɗin jikinki amma kin zauna ba gyara kai ma ka zauna ba gyara ya za a yi har wata mace ta ganka har ta yi sha'awarka haka zalika ma in mace ce kin zauna ba gyara ya za a har namiji ya ganki ya yi sha'awarki to dan Allah ina da fadakar da dan Allah mu kokari mu haɗa kai kanmu da kwarkwatan mu da kamata har mazan dan Allah dan annabi mu dinga gyara jikinmu da kuma matan aure ina magana da ku yawanci ma matan aure ku nake ma wannan faɗakarwar